kuma a nan wurin nauyi ne da ke kan kowane malami halin da muke ciki a najeriya ta arewa dinnan wallahi yana da ban tsoro da ban firgici masu hankali da basira ko da ba su da ilimin addini inda suna da hangen nesa wallahi so ga wannan tsarin da muke tafiya kowa ya san ba wannan tsarin ne Allah ya ce mu tafi akai ba kuma kowa ya yadda ba gaskiya ake ba da jahili da malami da dan kawai da dan binni da mace da take gida wadda ba ta yi kowane irin karatu ba da wadda ta je jami'a har ta yi digiri ko masters ko PhD kowa ya san ba daidai ake ba to amma dan me ba za a fito a faɗi daidai din a yi ta ba kuma dan me su wanda ake faɗa daidai ba sa iya gyarawa kuma dan me su manyan malamai waɗanda suke da shekaru ba za su fito su faɗi daidai din ba ma'ana kalman nan da nake yi har baki na ke kumfa malami ɗaya ko biyu ko uku a Maiduguri ko a Kano ko a Sokoto inda za su yi ta tafi ire-ire na mu goma ko mu ɗari mu yi ta. saboda masu mulkin na jin tsoron su waɗansu ma suna ganin kamar dan waɗannan ɗin ne muka ci zaɓe ba don su ba da ba mu ci ba to me zai hana su je su same su a gidan gwamnati kai abu kaza ya kamata a gyara abu kaza ba daidai bane abu kaza ba daidai bane ba daga su sai su ba sai sun faɗa a talabijin ko rediyo ba ba sai sun bari mun yi tari kowa ya ji ba su je daga su sai su a gamman house tattauna da su your excellency ba haka ya kamata kai ba abin nan an saba kaza lalle an gurgunta mu ta fuskar ilimi an gurgunta mu ta fuskar tattalin arziki lalle kudaden da ake samu fa ba wanda ya isa ya ce ana kashe kashi goma cikin ɗari ɗinsu ba wanda ya isa ya ce haka to saboda haka lalle a gyara ko ku gyara ko kuma mu koma gida mu zauna akan buzunmu mu kalla alƙibla wallahi ko fir'auna ne mutum sai ya gyara ko fir'auna ne Eh. ya sa kansa suna fir'auna da rashin kirki wallahi wadda ya san yadda waɗannan malaman suke yadda yake jin tsoron su saboda tasirin su shi a wajensa zai gyara to amma su malaman kuma sai su turu saboda menene za a ba mutum buhunan gero da azumi a ba mutum garwan mai garwan man me buhun geran me buhun masaran me me kuma buhun shinkafa wai dan an ba mutum wannan shikenan sai riki dai kyale Allah kyale manzansa subhanallah ma'ana kuma da ya baka ba cikin dukiyarka ne ya sato kaɗan sai ya baka dan kadan mutum ne ɗauki naira dubu taka sai ya baka naira ashirin da biyar to kuma sai ka ce Allah saka da alkhairi to me na? wannan Allah sa gani amma wallahi halin da muke ciki kasuwancin mu ya lalace ilimin mu yana lalacewa abokanan zaman mu na ƙasa ɗaya kullum suna maganar a raba ƙasar a ɗara ta muci ma zaune ne mu ba mu da wani amfani mu kawai kashe dukiya muke ba ma kaza ba ma kaza sannan ba wani tsari da muke yi sannan ga guguwar siyasa da take fuskanto mu tu sauran an sami ba mu san baya za a yi fatan mu dai alkhairi ba sharri ba amma hanyoyin da ake bi a halin yanzu a siyasance ba hanyoyi bane da suke nuna akwai alkhairi a wannan lokacin sai dai ubangiji subhanahu wataala idan yayi juyin juyi hali to kuma wannan ubangiji ta alama iko ne kan komai sai dai kuma ya ce mana inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت labisa ma kanu yasna'un Allah shi qalat yahud yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود الأمر يهودا وسكت يد الله مغلولة هنن الله أدوريك أو ينسى